Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin sabon darasinmu. ‘Yan uwa darasinmu na yau shine zan nuna muku hanya mafi sauƙi wajen ganin cewa kun binciki wayoyin ‘ya'yanku ko kuma wayoyin matanku ko kuma wayoyin budurwarku. Abin da ya danganci duk wani kira da yarinya take yi ko kuma duk wani kira da aka yi mata zaka ji me ake cewa ta cikin wayarka. Abu na biyu duk wani abu da ya danganci hotunan cikin wayarta nan ma za ka gani ta cikin wayarka. abu na uku duk wani abu da ya danganci text message wanda ta turawa ko kuma wanda ya turo mata shi ma za gani ta cikin wayarka kai hatta dukkan wani application da take amfani da shi a cikin wayarta za a gan shi a cikin wayar so wannan hanya ita ce hanya mafi sauki wajen ganin cewa kun bibi dukkan wata waya da kuke so ku bibiya ta yar ku ce ko ta matarku ko ta budurwarku saboda haka sai ku biyo bidiyon tun daga farko har ƙarshe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 so sai ka duba a cikin bayanan za ga na ce ga link din application din sai ka taba link din zai kai ka inda application din yake sai ka downloading so idan ka duba nan ba ga link din ba sai ka je can kasa wajen inda ake yin comment bayan ka zo can kasa za ga nan ma na ce ga link na application din sai ka taba sai ka downloading application din so idan ka duba waje biyun na wajen description da kuma wajen comment dukka ba ga link din ba kada ka damu yanzu shiga play store domin nuna ma yadda ake dauko application din da farko dai zaka an shi wayar budurwar taka ko wayar matar taka ko wayar yar taka ko kuma wayar wanda kake so ka bibiya bayan ka amshi wayar tasu shine zaka nemo link din sannan sai ka je ka download na application din idan ka duba wajen comment ko wajen description ba ga link din application din ba shine zaka shiga play store kamar da kuke gani nan play store ne so shawarar da zan baka shine da farko zaka shiga play store a wayar ka domin ka ɗauko application din domin kada wanda kake so ka bibiya matar taka ko yar taka ko kuma budurwar taka ta gane kana bibiyar ta bayan ka yi downloading sai ka je ka amshi wayar ta sai ka tura application din sai ka seta kamar yadda za mu seta yanzu so bayan ka shiga play store zaka yi sacin na application mai suna super back off bayan kayi satin kamar da kuke gani ga application ɗin nan na riga na yi downloading so bayan nan sai ka taba sai ka yi downloading na application ɗin bayan ka yi downloading application ɗin sai ka je ka tura a wayar budurwar taka ko matar taka ko yar taka ko kuma wayar wanda kake so ka bibiya din bayan kayi yi downloading sai ka buɗe application ɗin bayan ka bude application nan, abu na farko zai tambaye ka wajen ganin cewa ka yi downloading din duk wani recording da yarinya take a wayarta sai ka taba ok bayan ka taba ok sai ka taba ok a nan bayan nan sai ka taba allow zai nuno masu hudu bayan ka gama sai ka taba ok bayan ka taba wake sai ka taba alamar kibiyan nan domin ka koma baya bayan ka koma baya kamar yadda kuke gani ga adadin abubuwan da za ka iya yin downloading zuwa wayarka abu na farko idan kana so ka yi downloading din dukkan wani application da yarinya take amfani ko dukkan wani application da matar taka take amfani ko dukkan wani application da budurwa taka take amfani za ka taba application din nan bayan ka taba kamar haka sai ka jira bayan nan sai idan kana so dukkan wani application ka downloadin din shi zuwa wayarka sai ka taba wannan alama kana taba zai yi makin kamar da kuke gani ya riga ya makin din dukkan wani application na kan wayar so bayan nan sai ka taba back off to kana taba back off shine zai tura ma zuwa wayarka abu na biyu idan kana so duk wani abu da ya danganci text message na wayarta an tura mata message ko kuma ta turo shine ka shiga SMS din nan kana shiga shi ma sai ka taba allow kana taba allow kamar yadda kuke gani za ka taba back of all din nan kana taba sai ka taba ok kana taba ok shikenan duk wani text message na wayar zai downloadin zuwa wayarka daga ƙarshe zan nuna muku yadda za ka sa abin da zai rinka tura ma zuwa wayarka so bayan ka gama sai kara koma baya sai ƙara koma baya so kamar da kuke gani a nan dukkan wani abu da kuke so ku downloading na kiran wayarta ko kuma na dukkan wani contact da ta yi saving a wayarta shine za ku shiga so abu muhimmi a nan na nuna muku abu biyu na application da na message abu na uku zan nuna muku na call recording na kiran waya kenan da kuma na hotuna to sai ka taba call recorder bayan ka taba call recorder kamar yadda kuke gani nan mun riga mun sita tun farkon shigo application din kamar yadda na ce ka taba oke din nan shine zai seta duk wani rikodin ta a wayar zai rinka tura ma zuwa wayar ka so bayan nan sai ya koma baya so idan kana bukatar dukkan wani hotuna na wayar ta ka tura zuwa wayar ka shine ka taba pictures in ka taba pictures sai ka zaɓi irin security da kake so ka sawa wannan hoton da kake so ka tura bayan ka koma baya kamar yadda kuke gani a nan idan kana bukatar dukkan wani abu idan ta yi na kiran waya ko na application ko na pictures idan ta yi sabo bayan ka gama backup din dukkan wani abu da kake so ka yi a nan shine za ka taɓa wannan ɗigo-ɗigo guda uku nan sai ka taɓa setting bayan ka taɓa setting kamar da kuke gani sai ka zo ƙasa bayan ka zo ƙasa duk wani application da ta sa a waya ta sabo zai rinka tura ma zuwa wayarka sai ka bar shi sai ka zo ka taɓa wannan kai cancel ɗin nan sai ka cire wannan tik ɗin sai ƙara cire wannan tik ɗin sai ƙara cire wannan tik ɗin so bayan ka cire wannan tik ɗin tik ɗaya kawai za ka bari sai ka koma baya sai ka ƙara koma baya bayan ka koma baya sai ka taɓa google drive domin ka sa gmail ɗinka dukkan wani backup da ka yi zai rinka tura ma zuwa gmail ɗinka bayan ka taɓa google drive zai nuno ma dukkan wani gmail da yake akan wayarta so idan babu gmail ɗinka sai ka taɓa add another account so bayan ka taɓa add another account zai baka dama ka sa gmail ɗinka so misali ni da yake a wayata ne sannan kuma akwai gmail directly kawai zan sa gmail ɗin nawa so zan zaɓi gmail ɗin da nake so in sa misali so bayan ka sa gmail ɗinka anan sai ƙara taɓa wannan alamar bayan ka taɓa ta zai buɗe ma kamar haka bayan ya buɗe ma kamar haka schedule back up notification ɗin nan sai ka cire shi bayan ka cire sai ka zo ƙasa bayan ka zo ƙasa za ga regular sm back up sai ka taɓa bayan ka taɓa sai ka zaɓi dukkan wani abu da ya danganci mesa ɗin da ta yi da mesa ɗin da aka turo mata za a rinka turo mata google drive ɗinka kenan kwana ɗaya ne ko kwana uku ko sati ɗaya ko wata ɗaya so misali sai ka sa kwana ɗaya in case duk wani mesa da aka turo mata zuwa kwana ɗaya nan zai rinka turo ma zuwa gmail ɗinka so bayan ka taɓa sai ka ƙara taɓa regular contact backup ɗin nan shi ma nan sai ka sa kwana ɗaya sai ka zo regular call log backup wani wanda ya kira wata a ta za ka rinka gani a wayarka shi ma sai ka taɓa bayan ka taɓa sai ka taɓa allow bayan nan sai ka zo ƙasa za ga regular calendar backup shi ma nan sai ka taba alawu bayan ka taba alawu abin da yasa yanzu yake tambaya ta alawu saboda a farko ban shiga conlog ba ban shiga kalanda ba na shiga contact da sms da kuma call recorder shi yasa so sai ka taba bayan ka taba shi ma sai ka sa mai kwana daya so dukkan wani abu da ya danganci kiranta da mesa dinta da ta da komai da komai duk kwana daya zai rinka turuma ta google drive dinka so bayan nan sai ka taɓa wannan na farko blood to google drive din nan da kan shi zai rinka turo ma zuwa google drive sai ka koma baya bayan ka koma baya sai ƙara koma baya so bayan nan sai ƙara koma baya so shikenan ka riga ka seta duk wani abu da kake bukata ka gani na 'yarka ko takka ko budurwarka ko kuma wani wanda kake so ka bibiya so kamar yadda kuke gani anan na shiga apps sannan na shiga sms sannan na shiga call recorder sannan na shiga pictures sannan na shiga google drive to dukkan wannan abu da kuke gani za ka iya shiga ka seta kamar yadda na seta na apps da sms da pictures da call recorder so bayan ka gama seta a wayar ta wannan hanya so bayan ka gama seta waɗancan abubuwan a wayar ta sai ka zo wayar ka ka duba google drive kamar yadda na muku darasi a baya na taɓa darasi akan wannan application ɗin google drive sannan na faɗa muku waɗansu wayoyin suna zuwa da shi irin samsung da sauran wayoyi haka kamar da kuke gani ne ma ina da shi kawai na shiga play store ne na nuna muku yadda zaka downloading so don baka da shi a wayarka ka je play store sai yi searching din shi google drive bayan ka yi searching sai yi downloading so bayan ka gama downloading sai ka bude application din a wayarka kenan bayan ka bude application din kamar da kuke gani zai nuno ma haka bayan ya nuno maka sai ka sa gmail din da ka sa a waccan wayar da kake so ka bibiya domin ana turo ma duk wani abu da ka saita kamar yadda muka saita ɗazu misali so anan kana sawa za kana ganin duk wani abu da yarinyar take a waccan wayarta saboda haka wannan hanya ita ce hanya mafi sauki da za ka na bincika dukkan wata waya da kake so ka bincika saboda haka kada ku manta ya taba mana alamar subscribe sannan ku yi mana liking sannan ku yi mana share